manuniya. Peter Obi da ni muka ci wannan zaben. In dai za a yi gaskiya a Najeriya in Allah ya so ya za mu shugabancin Najeriya kuma za mu gyara Najeriya. Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour kenan ke cewa har yanzu fa suna kan bakar su cewa jam'iyyar Labour ce ta lashe zabe kuma 'yan ƙasa ma za su sha mamaki. Game da sa'ar sallamar saba layar liƙewa kujerar shugabancin Najeriya da sanata Bola Ahmad Tinubu yayi kuwa wasu 'yan Najeriya ne suka fara haska mai yadda ya kamata ya mulki. Mutanen da za a ba su mukami a tabbatar mutanen na an tantance su ba wai wani ne wanda kawai in ya zo ya sha shayi Abuja mutanen ƙauyen suna nan ministry din yana na kuma ba gaskiya a ciki. Bola Tinubu ne wanda yake da hakkin gaya duniya abin da zai yi wurin ɗaukar abokan aiki shi da sauransu. Sai dai ganin sabon shugaban ƙasa Tinubu ya sanar da sabule tallafi mai a tare Najeriya wasu talakawa sun ce ai talakan ƙasan kawai za a ci gaba da tagayyarawa domin shi ne kawai zai dinga jin jiki. A wannan cire farashin tallafin mai da shi shugaba Bola Tinubu ya yi mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare. Waɗannan ba so mun ta tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kuka saba sauraren shi babu wani shamaki. Shiri na ɗari da ashirin cikin jerin shashirin manuniyan da ke kawo muku bayanai kaɓaki-kaɓaki. Batun bikin baje kaɓaki-kaɓakin bayanan kuma shi yasa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Leba sanata Datti Babu Ahmad ne ya ce har yanzu suna da yakinin cewa su za su karɓe shugabancin Najeriya cikin sauƙi. Ah, mun ce ba mana adalci a wannan zaɓen da ya gabata ba abinda doka ya bamu dama mu shigar da kara mun shigar da kara muna nan kuma muna jira a dawo mutan Najeriya da haƙƙinsu saboda wanda ya kamata a ce ya kare gaskiya ka ga shi ke kan gaba wajen tabbatar da rashin gaskiya to wannan maimakon irin mu karaya sai mu karfafa na ɗaya muka zo jihar da wanda suka ba yanzu Alhaji Tinubu ya shekara takwas yana gwamna mu muka ci wannan jihar birnin tarayya wanda suka shekara arba'in da bakwai suna neman shugaban ƙasa su biyun nan ba su ci kashi da biyar a birnin tarayya ba wanda an saba wa constitution din Najeriya saboda haka mun ce wannan shugabancin na da rauni ina nan kuma bakin abin da na faɗa Peter Obi da ni muka ci wannan zaben in dai za a yi gaskiya a Najeriya in Allah ya so ya yarda za mu shugabancin Najeriya kuma za mu gyara Najeriya game da maganar daga karan da wata kungiya ta yi wa 'yan arewacin Najeriya kuwa shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Kwamar Jamil Ali Taranci ne ya cire ya tsangaya wa sabuwar gwamnatin shugaba Tinubu cewa ya yi a hankali da kungiyoyin da ke kokarin ganin sun tsaga Najeriya yanki-yanki. Ya kamata ita OPC ta sani cewa Alhaji Ahmad Bola Tinubu ya samu kashi talatin na ƙura'an da ya zama shugaban ƙasar Najeriya ne daga arewa maso yamma kaɗan. A arewa gaba ki ya samu ƙura'a miliyan biyu da dubu ɗari biyar da wasu alƙalumma. amma inda ya hito ma inda aka haife shi a jihohin South West ya samu ƙura'a miliyan biyu ne da dubu ɗari ɗaya da wani abu wanda ya gwada cewa ƙura'un shi da ya samu ya zama shugaban ƙasa daga arewacin Najeriya ya same su. Saboda haka akwai ban mamaki kwarai da gaske a irin wannan lokaci a ce hawa ta ƙungiya irin ta opc wadda taka hito kiri-kiri suka yaki ta wannan tafiya tashi da su da kungiyoyin yarba mu hada a fene fere suka hito suka gwada ba su yi aminta da takarar shi ba ba za su goyi bayan shi ba amma a ce yau su ne suke hitowa suna gaya ma wani yanki na najeriya cewa wai kas su hito su yi magana kan abin da constitution na najeriya ba su dama su yi ya kamata shi shugaban kasa ya sani cewa wannan kungiyoyi suna nema ne su hada shi da mutanen da suka jajirce suka gwada mai kauna suka gwada mai soyayya a daidai lokacin da ke bukata al'umma tun bayan rantsar da gwamnatin shugaban kasa sanata bola ahmad tinubu wasu yan ƙasa suke ganin ya kamata a gaya mai yadda zai murgina gwamnatin don ta tafi akan kyakkyawan tafarki. General Haruna Garba gwalolo mai ritaya ya ce idan dai har za a gaya wa gwamnatin tinubin gaskiya ya zama wajibi a shaida mata cewa akwai aiki fa a gabanta ga ɗiɗɗiki. Yara wanda da suka tafi track na wata takwas yaran mu suna zama a gida na asu ɗin nan ba ma so a sake yi shi. Don dama ya ce shekara hudu shekara hudu ne a kamfen ɗinsa muna so ya tsaya haka. Sannan mutanen da za a ba su mukami a tabbatar mutanen na an tantance magance su ba wai wani ne wanda kawai in ya zo ya sha shayi Abuja mutanen ƙauyen suna nan ministry din yana nan kuma ba gaskiya a ciki. Na biyu shine tsaro. Tsaro ya tabbatar cewar za a kare mutane ba kawai sai yayi kamin ya ɗauka sojoji a kai ba akwai abin da ake kare proactive wato kamin ya faru a tsare ba wai sai an yi ba kuma a ɗaukar sojoji kamar bataliya biyu ko biyar a je a su ba an riga an gama abin da za a yi sannan special advisor on security wanda zai kawo ya kawo mutum wanda ya san aikin da yake saboda shugaban kasa ya yi kokari amma a wajen nan ya dan kuskure saboda shi wanda aka kawo injiniya ne shi ya kamata ya kawo artillery infantry ko military police ko intelligence local gamon 774 din ya kamata sha biyu yana da report a hannunsa ba wai sai an yi abu kamiya ba shi report kuma ina son local government a ba su kuɗin su direct ya lokacin muna na soja ana ba su kuɗin su yanzu kuma an kawo gwamna sun sa local gaman aljihu game da maganar mirgin na mutanen da za a baiwa mukamai a gwamnatin sanata Bola Ahmad Tinubu kuwa shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya sanata Abdullahi Adamu ne ya ce ai duk wata damar damka mukamai ta shugaban kasa Tinubu ce kadai sai dai kawai su su kai mishi dauki gwamnati mu za mu sa ido mu ga cewa abubuwan da muka yi na alkawari ba mu kauce ba daidai gudun iyawa mu hali da za mu samu kanmu ciki za mu yi abin da muka alƙawarin zai insha Allah ah, shi Abdul Bola Tinubu shi ne wanda yake da hakkin gaya duniya abin da zai yi wurin ɗaukar abokan aiki shi da sauransu iyakan na shi ne za ba dukkan goyon baya da ake bukata don tabbatar cewa ya nasara ba samun cikas wurin baiwa 'yan jam'iyya da waɗanda shi shugaban ƙasa zai ga zai iyaki da su don neman nasarar rayuwar gwamnatinsa. Alaikun da yake ba su rabo a tafiya za su fi da su ba shakka. Na ce ba wanda zai ce zai ɗauki kowa amma duk za mu yi na raya ƙasa za mu ne tunanin kowa cikin cikin cewa duk ɗan ƙasar da ya samu riban abin da gwamnati za ta yi. Tun kafin tafiya ta yi nisa maganar sanar da cire tallafin taimakawa wajen sai da mai a farashi mai sauki a Najeriya ta sa wasu 'yan Najeriya sun fara raki. Malam Lawal Umar mai gas da fetur ya ce janye tallafin taimakawa wajen farashin mai alama ce kawai cewa da talaka dai ake son ganin an ɗaura mara yaƙi. Bai kamata a ce tun ranar farkon da shi Bola Tinubu ya anshi mulki da ya tafka kuskuren jawaban cire tallafin mai manyan 'yan kasuwa da ƙananan 'yan kasuwa su yi amfani da wannan dama a irin man da suka ɓoye wanda akwai tallafi a cikinsa su fara gallaza ma ɗan Najeriya a wannan cire farashin tallafin mai da shi shugaba Bola Tinubu ya a tashin farko wanda wannan ne yake sa mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare ganin cewa tamun salon mulkin sama za a samu matsala kuma gashi nan tun yanzu an fara samun matsala in dai ba laifin shi bane yanzu ya fito fili ya gaya ma al'umman Najeriya su wani da su wane ne ake ba tallafi tun a baya kuma wannan tallafi sun gano cewa na ƙarya ne shi yasa suka cire su amfani da EFCC a kama waɗancan mutane a kama su a gurfanar da su a gaban kuliya don saboda al'ummar Najeriya su shaida cewa gwamnatin ta shirya za ta yi musu aiki na gaskiya. Sai dai kuma shi wani mai fashin baki dafta Abu Yazid Bashir Rabiu ya ce dama can babu wani tallafin tallafawa talakawa ballantana ma a yi maganar cire shin da za ta kawo cacar baki. Shirin tallafi a wajena waɗannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kuɗin shine da a daina basu amma dama ba wani tallafi saboda haka ba wani dalili da zai sa a sa mutanen ƙasa su biya domin na ga shi GMG din yana magana cewa za ta kai naira ɗari bakwai da hamsin. Lita ɗaya? Lita ɗaya naira ɗari bakwai da hamsin. To shi kuɗin ƙarin mai illan shi shine idan aka ƙara mai komi sai ya tashi kin gani idan aka yi haka komi zai tashi wahala zai ƙara abu ne saboda talakawan Najeriya suna cikin bala'i to kuma kowace gwamnati a duniya na ɗan yawace yawace kowace gwamnati a duniya akwai basic abubuwa da suke wa mutane domin su samu sauƙi musamman talakawa. ga iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa wa'adin su fa ya fara ramewa tun da an fara kirga musu kwanaki domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1456 domin ko sun riga sun lashe kwanaki hudu cikin wa'adin da za su yi akan mulki kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Dauda daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da sukan sa wannan shiri ya yi auki. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.